Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake yaudawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a uku ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya, Muna tafai da rahoto kan ziyarar wata tawagar ministocin kasar Holland ciki har da ministan kula da hulɗa na kasashen ƙetare zuwa jamhuriyar niger. domin tattaunawa game da batutuwa da suka shafi bakin haure, tattalin arziki da tsaro a ƙasar. sannan al'ummar jihar borno na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da karin wa'adi na sauya takardun kuɗin da babban bankin najeriya ta yi kamar kowace ranar juma'a za a ji maimaicin shirin yanayi da mahali na isha ma'azu amma kafin nan ga maryam da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka na bin diddigin wani abu da ake kyautata zato balabalan leƙen asirin china ne da aka hango a sararin samaniyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan amma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yanke shawarar ƙin harboshi saboda zai iya illata mutane a doron ƙasa a cewar jama'ai gano balambalan ɗin ya ƙara dagula dangantakar da ke tsakanin amurka da china a daidai lokacin da takun sakar ƙasashen biyu ke ƙara zafafa wani babban jami'in tsaro ya faɗawa manema labarai na ma'aikatar pentagon cewa amurka na da ƙwarin gwiwa sosai balan-balan ɗan ƙasar china ne ke shawagi a wasu muhimman wurare don tattara bayanai ɗaya daga cikin wuraren da aka hango balan-balan shine montana wato mazaunan ɗaya daga cikin cibiyoyin nukiliyar ƙasa guda uku da ke sansanin sojan saman malmstrom jami'in ya yi magana ne bisa sharaɗin a sakaye sunansa Brigadier General Patrick Ryder, sakataren yada labaran Pentagon, ya ba da ɗan takaitaccen bayani akan lamarin yana mai cewa gwamnati na ci gaba da bin diddigin balan-balan ɗan. bayan gwagwarmayar da ta yi da takunkumin karya tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a kusan gaba ɗayan shekarar 2022 tattalin arzikin rasha na farfadowa a cikin 'yan watannin nan yayin da masu shigo da kayayyaki daga ƙetare suka gano sabbin hanyoyin shigar da kaya a cikin ƙasar. Wani rahoton asusun ba da lamuni na duniya da aka fidda a wannan makon ya ce ta yiwu tattalin arzikin Rasha ya kara da kashi da uku cikin ɗari a shekarar nan ta 2023 maimakon ya ragu da kashi biyu da uku cikin ɗari kamar yadda aka yi hasashe a baya. amurka da kasashe kawayenta sun mai da martani kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 da takunkumin karya tattalin arziki mai zafi da kuma takaita hanyoyin shigar da kayayyaki kasar abinda wasu da yawa suka yi tsammanin matakin zai gurgunta tattalin arzikin rashar. A jiya Alhamis tarayyar Turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi rasha akan laifuffukan kutsan soja. Wani kokari na baya-baya da kasashen duniya ke yi don tuhumar shugabannin rasha saboda mamayar Ukraine. Shugabar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ita ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Hague. Sabuwar cibiyar ta ƙasa da ƙasa za ta tattaro dukan hujjojin da ta samu game da mamayar a cewar von der Leyen. Ta kuma ce cibiyar za ta yi aiki da wata tawagar haɗin gwiwa ta masu bincike da ƙasashen Lithuania Poland da Ukraine suka kirkira a shekarar da ta gabata, wadda kuma ta samu goyon bayan tarayyar Turai a cewar ta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku mu na farko. Wata tawagar ministocin kasar Holland ciki har da ministan kula da hulɗa na kasashen ƙetare ta kai ziyara jamhuriyar Nijar domin tattaunawa game da batutuwa da dama da suka shafi bakin haure tattalin arziki da tsaro a ƙasar. Wakilin Muhammad Mahabud na ɗauke da ƙarin bayani. ministocin dai sun jagoranci wani zaman tattaunawa tsakaninsu da hukumomin jihar agadez kan batun alakar da ke tsakanin kasashen nijar da kuma kasar holland din da tsaro da kuma kwararar bakin haure a nijar da kuma gudunmawar da kasar za ta iya kawo wa kasar nijar wajen shawo kan waɗannan matsalolin ministocin wanda suka kammala wata ziyarar aiki da suka kawo a nijar sun shafe kusan awa biyu suna tattaunawa da hukumomi kan irin rawar da kasar netherlands din ke takawa a cikin wannan kokowar eric vanderburg shine ministan da ke kula da tafiye-tafiye na J'ai eu l'honneur d'être reçu par, euh, sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité intérieure, Eh, ya ce mun samu mun tattauna da hukumomi kan batutuwa da dama kama daga batun da ya shafi tsaro yaƙi da ta'addanci da kuma matsalolin da suka addabi ƙasar Nijar da kuma uwa uba matsalar kwararar bakin haure mun gani ko mun ji zahirin waɗannan matsalolin ko mun fahimci alhakin da ke kan mu wajen abin da ya haifar da waɗannan matsalolin amma maganin matsalolin su ne ba yaƙar matsalar ba akan takarda mu dage kasance a zahiri. to sai dai a yayin tattaunawar hukumomi a agada sun bayyana cewa abu mafi mahimmanci da nijar ke bukata daga kasar ta holand shine tallafi a fannin tsaro da matsalolin da bakin haure ke haddasawa abdulrahman turawa magajin gara agadas tawaga ta kasa fiba ah, su gani da idanunsu yadda mu take aiki bisa wannan fanni lalle in aka ce magana ta bakin haure kina agadas hanya ce wadda yake duka ƙasashe kasashe na afirka ta yamma da na tsakiya suna bi ta agades akwai matsaloli da dama daga agades za a shiga ta nere zuwa kasashensu menene ya kumshi abubuwan da ya kamata a dafa bisa kare hakkin adam bisa tallafin da ya kamata su su gani in ya dace su yi. To sai dai kungiyoyin fararen fulla a Nijar su yi wa gwamnatin hannunka mai sanda kan tururuwar da kasashen yamma ke yi a Nijar inda suke ganin kubucewar da kasashen Mali da Burkina Faso ne suka yi musu yasa suka mai da aniyar su ga kasar Nijar. Alhaji Idi Abdu ɗan kungiyar farar fulla a Nijar jihar. Kasan ake cewa ƙasashe ba aminci ba kowa yana neman ya kudda bure kenan yauni ne bisa su magabatanmu su ma su san ciwon kasashen su yadda sauran kasashe suka san ciwon kan suke karewa in ba haka ba za a yaudare mu suna zawa nan dan akwai ribar da suke fida kenan Nijar yaya za a yi ta ribar wannan yau duniya ai ko kowa ne ma ke kare kai in ba kare ba kanka mutane sun zo su taka ka kenan hulɗa yana da kyau a yi hulɗa amma a san ciwon ƙasa. a ƙarshen ziyarar dai ministocin sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da na bakin haure inda dubban jama'a na ƙasashen afirka ke ciki hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar. a gaida hamid mahmud yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. A rana ta uku a ziyarar da yake yi a nahiyar Afirka, Papa Roma Francis ya faɗawa shugabannin cocin Katolika na Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo cewa za su iya taimakawa wajen yaƙi da zalunci da ya daɗe yana addabar yankin. Francis ya yi wannan jawabin ne a jiya Alhamis a yayin da ya jagoranci addu'o'i a majami'ar Our Lady of the Congo Cathedral a Kinshasa babban birnin ƙasar. Waɗanda suka halarci taron sujadar sun haɗa da limaman cocin da yawa da masu jagoranci a cocin da kuma ɗaliban makarantar seminary. Papa Roma ya faɗa masa cewa sun tunatar da shi irin matsalolin da suke fuskanta na zama a cikin ƙasa mai kyau mai wadata kuma, amma duk da haka tana fuskantar babban ƙalubale saboda cin hanci da rashawa, tashin hankali da rashin adalci. A jiya Alhamis Amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar Sudan da ta yi amfani da duk hanyoyin da dokar kasar ta tanada don sauya wani mataki da ta dauka a wannan makon na sakin wani dan Sudan da ke fuskantar hukuncin kisa saboda kisan wani jami'in diflomasiyyar Amurka a shekarar 2008. an samu abdulra'uf abu zaid tare da wasu da laifin kisan ba'amurke john granville da wani abokin aikinsa ɗan ƙasar sudan waɗanda suka yi aiki da cibiyar raya ƙasashe ta amurka da wasu 'yan bindiga suka kashe su a birnin khartoum jami'ai sun gana da jakadan sudan a amurka a jiya alhamis kuma jakadan amurka a sudan john godfrey na tattaunawa da manyan jami'an sudan a kan batun a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar jihar Borno na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da ƙarin wa'adi na sauya takardun kuɗin da babban bankin Najeriya ta yi. Gadi Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. yayin da babban bankin najeriya da ƙara kwanaki don baiwa mutanen Najeriya dama da bi samun daman canja kudaden su ba da su gari za su je bankunan Najeriya don canja kudaden nasu da sababbi amma har yanzu a iya cewa wannan batu na canjin kudaden kama daga dubu ɗaya da biyar da ɗari biyu na iya zama wani babban kalubale a tarayyar Najeriya ganin yadda har yanzu mutane ke shan wahala wajen masanya wadannan kudaden nasu yayin da yake samun dogayen layuka a bakin bankunan Najeriya da kuma wasu wuraren da ake karban kudade da ake kira POS da kodon na fito na shafe kusan kilomita 25 ban samu wata pos da ke bada waɗannan kuɗaɗe ba yayin da akasarin pos da ke cikin garin maiduguri suka kasance a rufe ko wadda suka kasance a buɗe ba sa iya bada waɗannan sababbin kuɗaɗe illa a kasari tsofaffin su yayin da ake tarbibi waɗannan tsofaffi na tambayi wasu pos da na gadi a buɗe sun shaida mini cewa sukan buɗe ne kawai su zo na haka kawai ba tare da wani gudanar da hada-hada ba illa ganin cewa wannan sana'a ce ta sunana mubarak musa kai ne mai fiye salon anguwar kullum kuna samun ga mutane su kan bada wannan kudaden to gaskiya yanzu samun kuɗi ya zama abu ne mai wahala a gurin gaskiya da mutane suna kama na mai deposit ne yanzu sakamakon wani halin da aka shiga ma sun ma daina kawo ko da mun je banki ba sa ba kirto eh, na ji wani ya zo duka ga buga salati ya nemi naira dubu daya ka ce inna lai wa alhaji ilaihi kaban kaman babu wannan kuɗi kenan eh babu wannan kuɗin ne kuma ina so in taimake shi gashi kuma babu to yasa abin gaba ɗaya na ma rasa ma me zan ce mishi nake yin salati haka zalika ya shafi hada-hadan masu botocin sufuri da suka shaida mini cewa suna fuskantar wasu matsaloli kamar haka abubuwa da da dama yana faruwa yanzu zaka ɗauki fasinja ma sai ce ma transfer wani kuma babu transfer ne har kun zo kun sauka kuma wani zai ce ku je har gida ya sallame ko kuma ya je karbi bashi a wajen wani ko ya bayar da ajiyan abin shi na sunana bala bala gado ka zo daga ina ka zo daga kano ne to ka a cikin mota ne kuma kana so ka sallame direba in Allah ya wannan kuɗi ya yi ma wahala baka same su baki na kasa. wallahi da ƙyar ma takawa nake da kafa ya taimaka min ma ya ɗauko ganin da matu na hau mota yanke yanke ne na soka da matu sannan na samu wannan kuma ya ɗauko ni zuwa maiduguri. na ga kuma kana gaban mai pos kana tambayan naira dubu don ka sallami shi wannan direba ka samu wannan kudin ne eh to gashi nan da yanzu na zo shi ma alamunsa dai ba haka abin yake a dukkanin kasuwannin kasar wannan wannan lamari ya zama babban abin duba a kasar da kuma ke kokarin jefa mutane cikin halin yi musamman ma kananan mutane suna na umar usman to gashi dai gaskiya wannan abin da ana cikin wani ne wanda ya dace ina lillahi wai ina lera juna. don kowa kuka yake a gari ta ko ina ana kuka mu gashi aiki zaka tafi mai tsada zaka je ka dawo mutum ya shiga yana roƙon ka naira naira hamsin ko ce zai ma transfer ta kuma akan naira ɗari saba'in a ma transfer kowa zai ce wallahi baya da kuɗi eh, a bankin ma ya je ba kuɗi su ba kuɗi mu za mu zama wani zamu taimaka mana wani kuma za mu zamu sani saboda ba kuɗi a garin nan gaskiya komai ya riga na ya tsaye baya tafiya. to ganin cewa kina sai da tuwo ne yayin nan sai da wutar lake. to ga hina yau da duk bashi wallahi aka yi ta ci saboda ba kuɗi a gari kowa ba kuɗi duk wanda ka taɓa ba kuɗi. duk bashi ake ta cin abincin namu yanzu kudin da mu ce nan ma babu wanda za ku saya abincin da za ku dafa ne ko kenan wanda za a dafa fito din ma yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe, tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. masoyin madalla yanzu kuma ga maimacin shirin yanayi da muhalli. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. matsalolin sauyin yanayi sun bambanta a fadin duniya yanayin da yake shafar rayuwar al'umma ta hanyoyi da dama ta kuma tattalin arzikin kasashe kamar yadda dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sada anka ya shaida min a wata hirar da muka yi da shi tuntunu da suke faruwa a shi kanshi muhallin wanda har yakan jawo yaƙi da fari da kuma kamfar gona to duk sakamakon hali ne na ko in kula da muke yi akan muhalli to wannan ta sa muka sake taruwa mu sake dubawa cewa waɗannan matsalolin da suke faruwa ba wai an zaɓe wani bane ba kuma wani zai iya koma wata duniyar bane duniyar nan guda ɗaya muke da ita to kuma ita muke amfani da ita saboda haka kowa sai ya kula da ita shine za mu zauna lafiya idan ba haka ba akwai matsaloli da yawa da za su faru wanda kuma ana ma cikinsu kamar su ambaliyar ruwa a wasu wuraren wasu wuraren kuma ruwan ba zai kai sosai ba ana samun fari sakamakon haka za ku ga cewar akwai harka ta rashin tsaro wanda an tabbatar yana da alaka da rashin ayyukan yi domin me duk yawanci sana'ar mu ta ta'allaka a bangaren noma ne so sai an yi noman na za ka ga wasu samu aiki kala-kala daga masu noman zuwa masu girbi zuwa 'yan kasuwa da kuma sauransu da direbobi to kowanne bangare yana da tasirin da yake yi wajen haɓaka tattalin arziki wanda kuma duk duniya ma yanzu ana fama da fari da kuma yunwa da fatara duk da dai cewar za ka ga kuɗi kamar ya wadata amma da yawa inda suka fi yawa din za ka ga babu ayyukan yi mutane 'yan cirani suna tafiya daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa. shi kuma dr muhammad abba jime na jami'ar maiduguri a birnin najeriya ya yi bayani ne a game da matakan da ya dace a ce gwamnati ta ɗauka wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi a najeriya da zumar inganta lafiyar muhalli. yin jara dole sai ya shafi duka al'umma na farko dole a wayar da kan jama'a a nuna musu illolin wayannan abubuwa da muhalli da dabbobi da su al'umma din da kansu bayan haka kuma bayan an wayar wa al'umma kai gwamnati dole ta tashi ta fara kawo wayannan abubuwan da zai taimaka jama'a yadda za samu a rage wayannan ababe din dan muddin an samu sun samu wannan ilimin na uku shine gwamnati dole ta kakkafa dokoki dokokin da kowa ya kamata ya fara bibiya kuma duk wanda aka samu ya ƙetare wannan dokan sai a hukunta shi ko wata ɗaya a ɗaure shi a kurkuku ko a ci taron shi duk wayannan abubuwa ana yin su mu nan su kamerun su chadi duk sun yi kuma ya zama doka ina ga idan har an samu an yi wannan insha Allah za a samu ragon wayannan masololin da ya shafi muhallinmu sosai. nasa bangaren kuma Profesa Aliyu Jauro shugaban Nasirya a Najeriya ya yi bayanin cewa dole kasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine an samar da maganin dumaman yanayin nan ɗaya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyan karni kasashe su daina sake sinadarin carbon dioxide shi wannan carbon dioxide yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect in yayi yawa to yakan hana zafin rana in ya sauko duniya ya koma da an yadda cewa akwai hanyoyin da duniya suke ta jawo tsarin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake haƙowa daga ƙasa. Mai sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi da Aisha Ma'azu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To a takaice Amurka na bibiyar wani abu da ake kyautata zaton balan-balan leƙen asirin China ne da aka hango a sararin samaniyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan. Amma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yanke shawarar ƙin harbo shi saboda zai iya illata mutane a doron ƙasa a cewar jama'ai. Gano balan-balan ɗin ya ƙara dagula dangantakar da ke tsakanin Amurka da China a daidai lokacin da takun sakar da ƙasashen biyu ke yi ke ƙara zafafa. bayan gwagwarmayar da ta yi da takunkumin karya tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a kusan gaba ɗayan shekarar 2022 tattalin arzikin rasha na farfadowa a cikin 'yan watannin nan yayin da masu shigo da kayayyaki daga ƙetare suka gano sabbin hanyoyin shigar da kayayyaki a cikin ƙasar wani rahoton asusun ba da lamuni na duniya da aka fidda a wannan makon ya ce ta yiwu tattalin arzikin rasha ya karu da kashi 0.3 cikin 100 a shekarar nan ta 2023 maimakon ya ragu da kashi 2.3 cikin 100 kamar yadda aka yi hasashe a baya a jiya alhamis tarayyar turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi rasha akan laifuffukan kutsan soja wani kokari na baya-baya da kasashen duniya ke yi don tuhumar shugabannin rasha saboda mamayar ukraine shugabar tarayyar turai ursula von der leyen ita ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a birnin hague sabuwar cibiyar ta ƙasa da ƙasa za ta tattaro dukkan hujjojin da ta samu game da mamayar a cewar von der leyen ta kuma ce cibiyar za ta yi aiki da wata tawagar haɗin gwiwa ta masu bincike da ƙasashen lithuania da poland da ukraine suka kirkira a shekarar da ta gabata thomas sauraro an maka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku je wasu daga cikin abokan aiki ma dauke da wani sabon shirin ya za da dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanta mana labarai sai kuma Solomon abu da ya hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau zubar ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.